safiyar litinin wadda ita ce safiyar 22 ga watan zulkada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da lissafin 13 ga watan julai shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na bakwai cikin jirgin darussa da muke gabatarwa karkashin wato na dubban ilimi daga littafin تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ولف الإمام القاضي بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة الكناني الشافعي الله بنجي يا غفتا مسا وانا مالمي يارس شيكاتا 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a darasin da ya gabata mun karkare da mukaddima da malam yayi da kuma wadda ya bayani akan wato falalar ilimi da masu ilimi za mu tashi kai tsaye da ke cewa albabu sani fi adabil alimi fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi kafin nan ina so ne amfani da wannan dama na mika ta'aziyya a madadin makarantar mu ta darul hadisi salafiya da ke zaria a nigeria makarantar mala albani allah ya gafarta masa mika ta'aziyya zuwa ga yan uwa da abokai da dangi da masoya na dan uwanmu malam umar a sadi wanda ya rasu a jiya lahadi a garin bauchi kafin rasuwarsa malami ne a jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashere sannan kuma limamin juma'a ne a masallaci da ke anguwa airport a bauchi malami ne na sunna mai da'awa malami ne abokin gwagwarmaya malami ne mutumin kirki wala zaki allahi ahada muna adda Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya rahama masa Allah ya sa mutuwa hutu ce gare shi Allah ya sa jinya da ya ta zama kafara a gare shi eh, yan uwa da abokansa da danginsa da zuriyarsa da iyalansa ubangiji Allah ya ba su haƙurin juriya wannan rashi da suka yi Allah ya sa mu ko mu cika da imani wannan kenan malam ce albabu sani babi na biyu fi adabil alimi fi nafsihi game da bayani akan ladabin da malami ya kamata ya kula akan kansa wa mura'ati talibihi da kuma yadda ya kamata ya ba da kulawa ya ainihin kula da mai neman ilimi wa darsihi da kuma eh, yadda ya kamata ya kula da darasinsa mun ambata a baya cewa a cikin lissafin fusul ɗinsa da ya yi a cikin mukaddima ya kira wannan babun da suna ne babun fi adabil alimi fi nafsihi wa ma'a talabatihi wa darsihi amma kaga anan kuma ya dan canza a larabcin Allah ya samu dace to abin da muka lura yanzu ya fara batu kenan akan ladduba sai ya fara da na malami me yasa ya fara da na malami wanda wani zai ga cewa ya kamata a fara da na ɗalibi tunda ɗalibi shine a ƙasa to malamai suna ganin akwai abubuwan da suka sa ya fara da na malamin na farko saboda akwai ladubban malami akwai musharaka tsakanin malami da ɗalibi a cikin ladubban malami saboda duk ɗalibi ana sa ran ya zama malami ne sannan duk malami sai da ya zama ɗalibi sannan ya zama malami kaku gaba dukkan ɗalibi bane ko da ana sa masa rai zai tike zuwa ga malanta da haka kaga sun yi tarayya sannan kuma shi eh, malami shine asali da malami ake samun ɗalibi sannan kuma saboda shi malami abun koyi ne in aka fara jin ladabinsa to ɗalibai za su yi koyi da shi kamar da zamu zo mu ji zai faɗi wannan magana karara a gaba malami abun koyi ne a cikin al'umma da ka ɗalibai su koyi ladabin malamai kamar da muka ji daga su maliku da sauransu wanda suka koyi ladabin malamansu sannan kuma shi in ka kalla kuma har a jikin unwan na littafin dama sai da ya fara ambatan malami yace sai adabil alimi to da haka sai ya fara da ladabin malami ne insha Allah malam yace al-faslul awwal fi adabihi fi nafsihi fasli na farko a wannan babi zai bayani ne akan ladubban da suka shafi malami a karankin kansa wa huwa na ashara nau'an waɗannan ladubba akwai nau'i guda goma sha biyu an nau'ul awwal nau'i na farko dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri والعلانية والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله فإنه أمين على ما عودئ من العلوم وما منح من الحواس والفهوم abu na farko da ya kamata malami ya kula da shi malamin da ke karantar da addinin musulunci malamin alkur'ani malamin sunna malamin fikihu malamin tafsiri malamin lugal arabiya malamin islamiyya malamin wa'azi duk wani malami da ke harkar ilimi ta musulunci abu na farko da ya kamata ya fara kula da shi shine dawamu lahi ta'ala dimanta wanzuwa akan gadin al'amarin Allah wato ya dinga kokarin mulahazantar me tsakanin shi da Allah kamar da yake cikin hadisin bukhari da muslim shine zai fassara mana wannan wato da yake cewa ubudullah ka annaka tarahu an abudullah ka annaka tarahu wato ko da yaushe malami ya dinga hankoran samun mukami na ihsani na tunanin cewa Allah yana ganin ka fa abin da kake abin da kake karantarwa abin da kake faɗa abin da kake yi abin da kake bari ya kai malami yi kokari ka sawa kanka ko da yaushe wannan tunanin fi sirri wal alaniya a ɓoye ko a fili wal muhafazatu ala khawfihi kuma ka kiyaye jin tsoron Allah fi jami'i harakatihi a dukkan motsi wa sakanatihi da dukkan shiru kowane shiga da fice kowace gaba ko baya kowane tashi da zama ya zama kana da ƙoƙarin kiyaye amanar jin tsoron Allah wa akwalihi haka a cikin maganganun da kake faɗa ka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya kar kai ƙarya kar kai son zuciya kar kai kaza wa af'alihi da dukkan ayyukanka ya kai malami fa domin shi malami na addini aminun ala ma'udi'a abin amincewa ne Allah ya amince da shi ne al'umma ta amince da shi akan abin da Allah ya kimsa mishi na ilmomi ma'udi'a abin da Allah ya ajiye a cikin zuciyarsa min al-ulumi na daga ilmomi wa ma munha min al-hawasi wal fuhumi da abin da Allah ya bashi kyauta na hangen nesa da fahimta waɗannan abubuwan ilimin da ke zuciyarsa da hangen nesan da ilimin ke haifarwa da fahimtar da ilimi ke yake samu sakamakon ilimi duka waɗannan abubuwa ne da suke Allah ya amince mai akan su jama'a sun amince mai akan su suna zo su ji maganarsa suna so su ga sa su koyi da shi suna kallon shi a matsayin jagora to wannan abubuwan ba ba ba karamin abu bane wajibi ne zama yana da tsoron Allah akan waɗannan abubuwa qala Allah ta'ala sai malam ya fara daure maganarsa da hujjoji ya ce Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun shi ya kawo iya faɗin Allah la takhunu din ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku hayinci Allah kada ku hayinci manzon Allah sallallahu kada ku hayinci amanar da aka danka a hannunku in kun kasance kuna sani wannan aya abin sani ta sauka ne akan Abu Lubana wanda ya yi ainihin kuskure wajen faɗan wani sirri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya kira da ya ayyuhal ladzina amanu Allah yana kashiri da jan kunne ga masu imani da cewa kar su ha'inci Allah kar su ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada kuma su ha'inci amanar su shi ko ilimi din nan to amana ne a ilimi na daga cikin amana duk abin da Allah ya baka na dukiya ko ƴaƴa ko sarauta duka ana umarninka da kada kai ha'inci a cikin. amma umarnin da ake maka kar karkai ha'inci a cikin ilimi ya fi kowanne nauyi domin da sanda kai ha'inci to zai yi naso zuwa ga wasu mutane wa qala ta'ala kuma Allah ya ce bima tuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada fala takshawun nasa wakhshawun banu isra'ila suna kiyaye littafin Allah da abinda Allah ya ba su wato abin da suka kiyaye na littafin Allah kuma suka zama shuhada'u a kai masu shaida a kai Allah ya ce kar ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na wa qala shafi'i al-imam shafi'i yana cewa laysa al-ilmu ma hufiza al-ilmu ma nafa shafi'i yake cewa ilimi ba shine tarin hadda ba tarin hadda ba ta gwada ilimi ilimi shine abin da ya maka amfani me amfanin shine malamai suke cewa ma asmara fi qalbika khashyata Allah shine abin da ya tsirar da tsoron Allah a cikin zuciyarka shine ma'ana inda ma yakhsha Allah min ibadihi ulama daga ibnu mas'udin Allah ya kara masa da shi kuma yana cewa al-ilmu khashyatullah ilimi fa shine tsoron Allah imamu shafi'i wannan magana tashi tana cikin littafin al-madkhal ila sunan na imamu al-baihaqi da kuma littafin ah, hilatul awliya ta abu nu'aymin haka ah, al-zahabi ma ya kawo ta cikin siyaru a a'lamin nubara. imamu shafi'i rahimahullah malami ne mai hankali malami ne mai hangen nesa malami ne wanda yake mai zurfin tunani da basira ya rusu shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da maganganu masu ban sha'awa sosai na hikima akan ilimi zaka ga al-imamu nawawi ya kakkawo wasu daga cikinsu a littafin shi mai suna tahdhibul asma'i wal lughat inda yake targama shafi'i inda ya fasali akan cewa faslun fi wadira min hikam shafi'i fasali akan wasu wato bayanai masu ban sha'awa daga cikin hikimomin shafi'i radiyallahu anhu wa jazili kalamihi da zancen shi mai gwaɗi ya kawo su da dama bari mu ji wasu daga cikin su a takaice da yake cewa qala rahimahullah shafi'i yana cewa talabul ilmi afdalu min salatin nafila neman ilimi ya fi falala fiye da sallar nafila wa qala shafi'i ya ce man arada duniya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wanda yake neman duniya wato ko ba dan Allah kake ba inda kana neman duniya to neman ilimi wanda yake neman lahira ma to ya nemi ilimi wa qala shafi'i ya ce wa ma taqarraba ila Allah ta'ala bi shay'in ba'da al fara'idi afdalu min talab al ilmi babu wani abu da zaka kaima zaka nemi kusanci zuwa ga Allah da shi bayan farilloli bayan sallah da zakka da azumi fiye da neman ilimi wa shafi yana cewa ma aflaha fil ilmi illa man talabahu fil qilla babu wanda yake rabauta da ilimi sai wanda ya nemi ilimi a halin talauci a halin bukata wala kad kuntu atlubu al-qirtasa fa ya'siru alayya shafi yake cewa na kasance sanda nake ɗalibi. naka nemi takarda da zan rubuta ilimi a ciki tafi karfi na saboda talauci domin shafi dan talaka ne ko kuma ka ce ma maraya wanda sai da uwar shi ma ta roki wato malamin a ƙasar yaman cewa ya taimaka don Allah ya bashi ya bashi kamar part time aiki tunda yana da basira tun yana dan karami shi yake tara yara kamar monitor haka ko wani assistant graduate to wannan aikin da yake shine a madadin kuɗin makaranta da ba sa iya biya wa qala shafi yana cewa la yatlubul la yatlubu ahadun hadha al-ilma bil mulki wa izzin nafsi fayaflah babu wanda zai nemi ilimin nan da jin ya isa kuma ya tsira walakin man talabahu bi zillati nafsi sai kai wulakanta kanka kai kasa da kanka wa daiqil aishi da kuncin rayuwa wa khidmatil ilmi a wata riwaya wa khidmatil alimi da kuma bauta wa malami wato ka saki jikinka ka malamin ka hidima wa tawadu'in nafsi da kankan da kai aflaha wanda ya haka shi zai samu ilimi wa yana cewa tafakka kabla an tar'as nemi ilimi kafin kai shugabanci fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquhi in aka baka shugabanci to babu yadda ka samu ilimi shine kamar na cikin bukhari din nan eh, eh, eh, tabaqallamu ilma qabla an tusawwadu kabla an tusawwadu kafin a baku shugabanci wata magana shafi yake cewa man talaba ilman yudaqqiq wanda ya nemi wani ilimi to ya zurfafa a cikin ilimin ya san komai na ilimin li'alla ya bi a da al kar ya je ya wulakanta ilimin da ke ganin shi karami ne a wata magana yake cewa man la yuhibbu al-ilma la khayra fihi wanda baya san ilimi bai da wani alheri wala yakunu bainaka wa bainahu sadaqatun wala ma'arifa. kar ka yadda kai abokantaka ko a ce kuna da sanayya da juna da wanda ba ruwan shi da ilimi kar ka yadda zama mutumin ka yace zinatul ulama'i at-tawfiq abin da yake kwalliya ga malamai shine samun gam da katar da gaskiya wa hilyatuhum abin nan ɗinsu ƙawanyarsu kwalliyarsu husnul khulq kyakkyawar ɗabi'a wa jamaluhum kyan jikinsu karamun nafs karam wato sanin mutuncin mutane a wani magana kuma yake cewa zinatul ilmi alwara wal hilm Kwalliya ilimi shine wara'i ta tsantsan da kuma haƙuri a wata magana yake cewa la'aiba bil ulama'i أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه وزهدهم فيما رغبهم فيه babu abin da ya kai aibi a gun malamai zama suna kwaɗayin abin da Allah ya ce su guje mai duniya kenan ko zama suna gujewa abin da Allah ya ce a kwaɗaice shi wa to sai ka wannan magana da yace ce laisal ilmu ma hufida al ilmu ma nafa'a ya cewa faƙar ulama'i faƙar ikhtiyari rashin a zama a ce akwai talauci a cikin malamai to wannan talauci ne na zaɓi wa faƙarul juhali faƙarul tirare amma su jahilai ba da suka ya talauci dole ne gare su kuma malamai talauci shi ya ga dama almira'u fil ilmi ji shafi'i yuqsil qalb yace musu musu jayayya akan ilimi tana tana kashe zuciya tana sa zuciya ta tauri wa yurisu dagha'in sannan kuma zai haifar da gaba da hasada da kiyayya da ja'in ja kamar da kake gani na faruwa karara eh ya sake cewa annasu fi ghaflatin an hadhihi sura mutane ba sa kula da wannan sura ta wal asr innal insana lafi khusr har zuwa dai karshe wannan wasu daga cikin hikimomin imamu shafi'i kenan akan batu na ainihin ilimi Allah ya gafarta mishi sai mu kuma cikin littafin da malai yake cewa ومن ذلك daga cikin abin da ya kamata ya kula da shi na ladabi na kulawa da Allah shine dawamu sakina wal waqar wal khushu malami ya wanzar da kanshi a cikin as-sakinatu wal waqar as-sakina shine wato natsuwa wadda take da alaka da as-sural uh, uh, uh, muta muta'addiya motsi na jiki kenan alwakar shi kuma shine abin da ke da alaƙa da alwaƙar shine natsuwa na gaɓoɓin kamar ido gabdul basri da hafdul sauti shine ake cima alwaƙar natsuwa ta magana natsuwa ta kallo natsuwa ta daga hannunka ko kai duka shi ake cima alwaƙar natsuwa ta motsa jiki da in kana tafiya kana tafiya wata alamar kai mai hankali ne mai sanin ya kamata wani shine as-sakina wal da kuma natsuwar zuciya shine al irin natsuwa da mutum yana sallah kaga sakina natsuwar gabobi alwakar natsuwar abin nan wato gabobin abin nan ana ake ce musu eh, sense organs al kuma shine natsuwar zuciya walwara da takatsantsan wattawadu da kankan da kai lillahi ga Allah wal khudu'i da ran a gaban Allah ya zama kana bin Allah ne kana bin dalili ne kana bin gaskiya ne wa ma ma kataba malikun irin rashidi da gaske abin da imam malik ibn anas ya rubuta zuwa ga sarki ar-rashid radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda su duka ah, harun ar-rashid maliku ta mashi wasiƙa cewa idza alimta ilman fal yura alayka atharuhu idan ka san wani ilimi to a ga alamar a ga aikin wannan ilimin a tare da kai wa sakinatuhu da natsuwar ilimin wa samtuhu da shuru da ilimin ke jawo wa ƙaruhu da natsuwa wa hilmuhu da hankali da haƙuri ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzala da yake cewa al warasatul anbiya malamai magada annabawa ne mun yi magana kan hadisi a baya to annaba kuma banda a cikin ilimin su akwai natsuwa akwai hankali akwai shiru akwai sanin ya kamata imam malik dama shi ya shahara akan irin wannan abubuwa na natsuwa kamar yadda ibnu mubarak yake bada labari cewa kuntu inda malikin falada al-aqrab wata rana ina gurin maliku kunama ta harbe shi sau goma sha shida aka ce bai motsa ba fata gayyar launuhu sai dai aka ga alamar kawai fuskar shi ta canza daga baya da aka tambaye shi aka ce me ya faru ne sai ce kunji kunji kuna mace ta harbe ni amma na kasa motsawa saboda ijlalan li hadithil mustafa sallallahu alaihi wasallam yace saboda daraja hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan ba a ce dai sunna ne dole sai koyi da shi ba amma ya kai matuƙa ne wajen kulawa da mutunta daraja hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta al-Imam Malik tana cikin littafin al-Ilmu na Zuhair ibn Harbin rahimahullah malam ya ci gaba da cewa wa qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar Allah ya kara masa yadda yana cewa ta'allamu ilma wa ta'allamu lahu as-sakinata wal waqar ku koyi ilimi ku koyi natsuwa da zama mutane na tsatsu sakamakon ilimi wannan tana cikin littafin az-zuhd na waqi'a da kuma al-madkhal ila sunan na da shi bai haƙidin da kuma littafin akhlaqu hamalatul qur'an na abubakar al-ajurri Allah ubangiji ya gafarta musu gabaki ɗayansu to wajen wajen abin nan kenan waɗanda yana kawo su ne don magana akan nau'i na farko shine dawamu muraqabati Allahi ta'ala fi sirri wal alaniya sai ci gaba da cewa wa anis salafi ana ruwaitowa daga magabata suna yawan faɗan cewa haqqun alal alimi an ya tawaba lillahi fi sirrihi wa alaniyati dole ne wajibi ne yana daga cikin ethics wato code of conduct na malamai wajibi ne malami ya koya wa kanshi eh, eh, rankubawa da tawalu'u don Allah subhanahu wa ta'ala a asirce da kuma a fili wa ya hatarisa min nafsihi kuma ya dinga gadin kanshi don ya zauna lafiya tsakanin shi da Allah wa ya kifa amma ashkala alaihi kuma duk abin da ya tuttuce mishi to kar ya shiga kar ya shiga abin da bai sani ba yana da gaske abin da ya kamata lallai mu koya wa kanmu mu ɗalibai mu saba da wanda suka zama malamai a cikinmu shine abin da baka san kanshi ba kada yayi da ake yi ana ta magana a kanshi kai ba karanta baka san kanshi ba karka je ka shiga ana yayin magana akan corona kai baka san kanta ba ka shiga ana ta batu akan al-inkarul alami ka san kan mas'alar karka shiga kai shuru har sai ka koya ana magana akan azumin asabar ana magana akan sallar juma'a da hantsi magana akan hukuncin cin naman doki matsalar riba a kudin bashin banki na gwamnati duk in ka san baka da ilimi mai nagarta akan waɗannan matsaloli to karka shiga cikinsu ka tsaya ka abin da ka sani asani abu na biyu daga cikin abubuwa guda goma sha biyu na ladabban da suka keɓanci malami shine an ya suna la ilma kama sanahu ulama usalafi, wa ya kuma lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu min al-izzati wa sharafi an ya suna la ilm mutum ya kiyaye ilimi ma'anan as-sawn shine yahfazuhu min az zil, ya kiyaye ilimin shi daga wulakanta kai ya bari a wulakanta ilimi kai ya kai ilimi inda za a wulakanta shi kai ya sawarwari ya sa a rena ilimi duk wani abu da zai yi wanda za a rena ilimi bai dace ba kamar yadda malaman magabata suka tsayi wajen sanin darajar ilimi wa ya kuma lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu min al-izzati wa sharaf kuma ya tsayu akan abin da Allah ya sanya wa ilimi na daraja da ɗaukaka kar ya wulakanta iliminsa don neman wani abu na duniya malam ya ce asani Falayu. fala yuzilluhu kar ya je ya wulaƙanta ilimi bi zahabihi da tafiyarsa wa mashihi ko ya taka da kansa ila ghairi ahlihi zuwa ga waɗanda ba mazuwa ilimin ba min abna'i duniya daga cikin masu neman duniya min ghairi daruratin aw haja inda ba akwai wata larura ta dole ko kuma bukata ba aw ila man ya yata'allamuhu minhum ko kuma zuwa ga wani wanda ya ta'allamuhu minhu minhum wanda yake so ya koya daga wurinsa cikin su 'yan duniya karka je wurinsu sai dai su zo su ka wa in ma sha'anuhu wa bari a Ko komin girman wannan ɗan duniya ko darajarsa al'imam malik dan anas Allah ya kara mashi rahama sarki harunan rashid ya zo da yayin shi amin da ma'amun ya ce maliku ya zo ya same su a sansani sansanin su a madina eh, wato masaukinsu ya koya musu karatu ya sai dai su su zo su shiga cikin talakawa yadda kowa cikin almajirai su shiga haka al bukhari eh, sarkin garin su a lokacin da ya kuma kasar bukhara wannan shine ɗaya daga abin da ya hada su rigima da shi sarkin ya ce sai dai maliku sai dai bukhari ya zo wato fada ya zai koyar da ilimi bukhari ya ce sai dai al'ilmu ya alu wa la ula alayhi in sarki yana son jin hadisi ya taho majalisi inda kowa yake koya wannan malaman abin da suka yi kenan ko wannan huruji ne ga masu ganin cewa duk wani abu da mutum ya yi saba wa sarki ya yi huruji to musamman za su ce game da wannan ba amma dai waɗannan malamai ba su yadda su wulakanta kansu su tafi ba yana daga cikin abin da ake yaba wa malamai a da shine guje ma kofar fada guje ma gidajen sarakuna da masu mulki saboda su tsira da mutuncin su tsira da addinin su a yanzu kuma da shi ake alfahari ai ni na hulɗa da sarki ne ko ina da lambar minista ne ko mun je fadar mai martaba ne ko mun je gun gwamna ne a matsayin mu na malamai ko ai ta ɗaukan hotuna ma ana yaɗawa wai ga malamai a wurin sarakuna wannan ya saba wa tafarkin magabata amma duk da haka bai na akwai maslaha ana iya aje din maslaha kuma za a kaddarta ta ne da gwargwadon me ya kamata a yi kuma malamai ya kamata su kaddara wannan maslaha in sun ga dacewar haka malam yace qala zuhri zuhri yana cewa hawanun bil ilmi an yahmalahu al alim ila baitil muta'allim wulakanta ilimi ne mai karantarwa malamin ya ɗauki ilimin ya kai shi gidan mai koyo ya je ya koya mishi a cikin gidan shi domin asali shine dalibi ya taho inda malami yake wannan shine al'aslu kamar yadda sahabbai suke zuwa gun manzon Allah su salama a gidansa a masallacinsa kamar yadda duk daga ko ina ɗalibai suke tashi su je gun malaman su cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin atba'u da duk inda malami yake shi za a bi shi a je inda yake wannan shine al-aslu domin ta kanta tafiyar rahila ta neman ilimin ta da ladanta to sai aka zo wani zamani abubuwa suka canza aka wayi gari an fara canzawa malami ya baro gidansa ɗalibai su baro gidajensu a haɗu a wata mahaɗa wanda galibi ta ce masallaci aka ba aka fara gina makarantu ɗalibi ya taho daga gidan shi malami ya taho daga gidan shi su haɗu a makaranta to wannan tun da urf al'adan mutane shekara ɗaruruwa yanzu ta karɓa haka to wannan babu laifi ya rage wasu suwar na waɗannan abubuwa waɗanda dole sai an kula da su to ina yanayin da kuma mutum zai ɗauki malami ya kai shi cikin gidansa yana koya wa ɗaliban shi malamin ne zai taho sai ya zo ya zauna ya jira su su fito falo wasu wasu suna rangwada wasu suna jin bacci wasu suna rike da game su suna bugawa wanda kwamfutar sa malamin shi kuma ta lallaba su saboda za a bashi wasu yan kuɗaɗe masu tsoka wannan wulakanta ilimi ne ya kamata yan uwanmu musamman ustazai masu yin wannan su sani haka suna ji a ransu akwai wulakanci ai duk ne haka a cikin ran shi yana jin wannan wulakancin amma me yasa yana neman wani abu na duniya wannan ba daidai bane aslam duk da haka idan ya zama a gidan da za a yi din makaranta ce ko kuma akwai mutuntawa babu laifi amma dai ba shine aslu ba ba shine aslu ba hakanan kuma wanda zai zo ya ainihin wato za ka iya ilhaki da wannan kuma eh, matsala ta ainihin wato malamai na fada wanda za su zo suna zaune a gaban sarakuna ko wasu attajirai ko a masallacin gidan wani mai kuɗi a kira malami ya zo masallacin gidan ya karta da karatu to idan malamin idan mai kuɗin ya san mutuncin ilimin ko kuma shi ɗalibi ne ko kuma babu wani abu na wulakanci to babu laifi amma wannan dai ba shi ne aslu ba aslu a je inda malami yake yadda kaga malaman zaure dinnan suna yi alherin Allah ya kai gare su malami ya zauna sai dai a zo inda yake a koya wannan shi ne asali kowa ya tashi ya zo inda yake kamar yadda mutane suke tashi daga gari gari su taho jami'o'i ko su tafi kasashen waje sai su koyo karatu wannan shine alaslu Malam ya yace wa kad hasan al-qa'ilu wa huwa al-qadi abu al-hasani al ce yace malam al-qali abu al ali ibn Abdulaziz aziz al-jawzani wanda ya rushe ta 392 wanda mutarjamin fi siyari a'lamin nubala Allah ubangiji ya gafarta mishi yana cewa a cikin wata waƙarsa shahararriya wacce tana daga cikin waƙa masu kyau da aka yi don bayyana falalar ilimi ana ruwaito ta da baiti goma wasu kuma suna karawa har ta kai har hamsin akwai malam asubki ya ruwaito ta a cikin tafi mai suna mu'aidin ni'am wa mubidin niqam a cikin waka yake cewa walam abtazil fi khidmati li ilmi muhjati li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع الجهل قد كان أحزم ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما يتشي ولم أبتزل في خدمة ilmi muhuzati yace ni ba zan saki jiki wai in ta لابد abin nan kwarjini na ina ta ƙoƙarin sai eh, na yi ma wani hidima ba eh, li'akhdima man laqaitu lakin la ukhdama dan in yi ma wani hidima in na game da shi sai dai ni a man hidima saboda ilimi na in ji ilimi kenan ilimi yake faɗa haka ilimi ne yake magana cewa shi sai dai a mai hidima shi ilimi a ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan yanzu nan zan sha wahala wajen dasa ilimin sannan kuma sai abin da zan samu shine kaskanci idan to haka ne fattiba'ul jahili kad kana ahzama to bin jahilci yafi yafi ma kenan gara abin da jahilci in za a mai ilimi wulakanci walau anna alal ilmi sanuhu yace da a ce mazuwa ilimi sun katange ilimin sanahum to da ya katange musu mutuncinsu walau azzamuhu da sun girmama shi fin nufusi a zukatansu la'azzama da ya girmama haka aka ce shi malamin ya faɗa amma subki ya ce da kamata ya ce uzzima da an girmama ilimin a ƙarshe ke cewa walakin a hanuhu fahana wa su muhayyahu bil atma'i hatta ta hajjama ya ce walakin a hannuhu?" malamai sun wulaƙanta ilimi fahana don haka sai ya wulakanta wa muhayyahu suka dirmusa kyakkyawar fuskar shi suka lalata kyansa bil atma'i da kwaɗaice-kwaɗaice kwaɗayin mulki kwadayin sarauta kwadayin kuɗi, kwadayin su samu shiga ko a girmama su ko a yayin su ko a ce suna da kirki da sauran kwadaice kwadaice na duniya hatta ta hajjama shi ha abu ya lalace gaba ki da Allah ubangiji ya kyauta Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa fa inda atil fa inda ila zalika aw daruratun aw qadathu maslahatun diniyatun amma fa duk da haka idan wata larura ko wata maslaha ta addini ta ja dole ayi haka rajiha wacce take ta rinjaya ala mafsadati mafsadati barlihi akan barnar da ke cikin sakin ilimi a inda ba kasuwar shi ba wa hasanat fihi niyyatun saliha ya zama kuma da niyya mai kyau aka yi fala ba asa bi to anan babu laifi insha Allahu ta'ala in Allah ya so aka samu wannan abun guda biyu aka samu wato wato ah, larura ko maslaha dama kuma musulunci ya tafiya tare da masalih da kallon masalih da mafasid sannan aka samu kuma niyya ne kyau cewa ilimin aka je yadawa to a nan babu laifi a dauki ilimi a kai wato wurin wasu kamar misali yanzu a ce za a dauki za a tafi ƙauye a je a yi wa'azi a je a yi musu da'awa kaga za a je ne malaman ne za su ji amma akwai maslahar za a samu su tuba su musulunta ko su dawo kan tafarki to wannan babu laifi a je har inda suke a musu wa'azi babu laifi ka tafi ka je kai ma wani nasiha irin haka ko kuma kana fatan hakan zai haifar da ɗani ido kamar da annabi ya tura da wasu kamar su ma'azu dan jabal suka je man suka yi wa'azi da makamantansu to anan babu laifi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi yakan zo ya tarar da mutane a majalisin su ya ce ko kuna so muku wa'azi kaga akwai maslaha rajiha wannan babu laifi game da haka insha Allah in ji malam wa ala hadha yuhmalu ma jaa an ba'di aimmatis salafi min al-mashi ila al-muluki wa ulati al-amri yace akan haka za a fassara abin da ya faru na inda aka samu wasu daga cikin sarakuna wasu daga cikin malamai suna zuwa gidajen sarakuna kamar da shugabanni ka zuhuri wa shafi'i wa ma kamar da aka samu a cikin tarihi imamu shafi'i da imamu zuhuri cewa sun je fada sarakuna sun musu wa'azi ko sun je sun tattauna da su la ala annahum qasadu bi zalika fudul al-aghradi ad-dunyawiyya ba za mu dauka cewa sun nufaci da haka ne neman abun duniya kamar yadda mu muke nufata a yanzu ba Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya sa mu cika da imani za mu saurara anan saboda kawai lokaci sai mu sai mu hada kaset na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi